1446 hijiriya yau kuma goma sha biyu ga watan biyar watan mai shekara ta 2025 miladiya a wannan shi ne tun na goma sha biyar a cikin kitabu a tauri. daga cin sayo bukhari sayo imam bukari aljami'ar sayo aljami'u muslim muktasar sahi min ahadith rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyani. da muke gabatarwa a wannan masallaci na mazaf masallacin juma'a na mazaf da ke cikin ƙwaryar birnin kano a nan arewacin najeriya idan ba manta ba muna babi na goma sha tara a cikin babuka hamsin da takwas da wannan kitabun tauhid ɗin yake da shi wanda yana da hadisai eh, ɗari biyu da arba'in da biyar to mun kammala har zuwa hadisi na dubu bakwai da dari hudu da goma daidai ma'ana tun daga farawa da dubu bakwai da dari uku da saba'in da ɗaya yau mun kai dubu hudu dubu bakwai da dari hudu da goma yanzu abin da ya rage man saura hadisai dari da hamsin da uku wanda hadisin karshe na bukari shine hadisi na 7563 wa insha Allah za mu tashi a cikin babu lahi ta'ala lima khalaqtu biya yadayya to mun karanta hadisin farko hadisin Anas ibn Malik wanda yake magana a kan ceto wanda a ciki aka yi magana annaba Adam cewa Allah ya halicce shi da hannayensa guda biyu to mun yi magana akan matsalar jingina hannu zuwa ga Allah da abin da ya takunta matsalar ta tauhidi akan cewa Allah ya sifanta kansa da hannaye guda biyu manzo sama ya sifanta ubangiji da hannaye guda biyu tabbatar da abin da Allah ya sifanta kansa da shi wajibi ne wa da Allah abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi wajibi ne yadda da shi kila ne to amma dole ka yadda da shi a yadda yanzu ba tare da ka aiwatar da tunaninka akan kokarin gina wata sura akan haka hannun yake ba domin ana iya ba da sura ne ta abin da aka san shi ido da ido ko kuma aka san wani mai kama da shi shi kuma Allah ba a taɓa ganin shi ido da ido ba ba kuma a ga wani mai kama da shi ba abu hanya ɗaya da ta rage sai hanyar da shi ya ba da labarin kansa ko manzansa ya ba da labari ya ka ba a koyewa Allah abin da ya tabbatar wa da kansa saboda tsoron wani abu domin duk abin da kake tsoro Allah ya san da shi amma ya tabbatar wa da kansa wannan a wannan yanayi a dole kuma ka tsarkake ubangiji ga biran dukkan wata tawaya domin ubangiji duk abin da ya sifanta kansa da shi ɗaukaka ce da cika asma'ullahi kulluha husna kuma duka sunayen Allah da sifofinsa sun kunshi kamala ne babu na ƙasa da tawaya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عني القاسم بن محمد, بن محمد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك رواه سعد بن ما رواه سعيد عن مالك to imam malik allah ya imam al-bukhari allah ya kansa da rama ya koro wannan hadisi hadisin muqaddam ibn sa'ad ko kuma mun kuskure hadisin bayani qala akhbarana abul yaman قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغب في ما في يده قال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع an karbo daga abu hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yadullahi mal'a wato hannun Allah subhanahu Ta'ala a cike hannun yake taf mal'a wato mu'annasu mali mali'un shi ne a lazin tala abinda yake a cike ba masa kasance to anan ya ya ce yadullahi hannun Allah yana nufin hannu Allah yana da hannu amma irin na kamar da muka sha faɗa ko wani abu da aka jingina masa sifa to wannan abin yana ɗaukar sifar ne gwargwadon irin abu yanzu muna da jari muna da mutum muna da agogo kowanne yana da hannu hannun mutum hannun jari hannun agogo da an ce hannun jari kai ka san yadda jari yake kuma ka san yadda yake da hannunsa da an ce hannun mutum kai ka san hannun ka san mutum ka san yadda mutum yake da hannunsa an ce hannun adashi ka san adashi ka san yadda yake da hannunsa an ce hannun agogo ka san agogo ka san yadda yake a hannun in an ce hannun Allah to shi Allah baka san shi ido da ido ba da ka taya za ka yi ka san hannunsa Abin da kawai Allah yake so ka tabbatar da yana da wani hannu irin nasa na Allah ya yake Allahu alamu. tunda ba a gaya mana ba to za mu tsaya iya inda aka tsere. amma maganar mu ce ba hannu ake nufi ba wannan kuma ba mu da wannan mu. domin me zai hana a ce Allah yana da hannu shi tabbatar hannu ta waya ne ko kamala asali ma rashin sa ne za a ce waya idan ya kamata a ce akwai shi to tunda Allah ya tabbatar da kansa abin da tabbatar da abin kamala ne ba na kasu ba to sai mu tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa yadu Allah hannun Allah mal'a da yan bid'a suke sai sai a bai kamata a ce hannun Allah ba kamata ya a ce kudura Allah tunda ai shi hannu a halittu da shi ne ake da in aka mallake shi shi ne aka mallaki iko to ya kamata shi Allah in muka ce yana da hannu mun kamanta shi da mutum amma in muka ce yana da iko ba laifi zai yi iko sai mu cire hannun mu mai da shi iko to wannan ya zama ta harifi kenan mun karkatar da ma'anar zuwa ga wata ma'ana ta harifi yana halatta amma a inda ba za a iya tabbatar da ma'anar asali ba misali yanzu idan aka ce idan aka ce wa sarki ko kuma ɗan sarki aka sai masa ɗan toron giwa to kowa ya tabbatar da cewa dai shi dai ba shi da wannan haure irin na giwa ba shi da hannuwan giwa don haka dole ba ana nufin giwan daji ba ana nufin dai wani mai wata sifa irin wata ta giwa kun ga ba yadda za a tabbatar da wata sifa shi yasa dole mu haƙura mu ɗauki ma'ana ta biyu tunda yawanci kalmomi suna iya zuwa da sama da ma'ana ɗaya to asalinsu shine ana tabbatar musu da ma'ana ta kusa in ya gagara to sai a tafi ma'anar da ita ce za ta dace kamar muka ce turmi to mun san me ake nufi da turmi wani abu ne da ake yin daka da shi mata suke amfani da shi amma idan na ce a wannan yarinya turmi ɗaya ne zai ishe ta to ba ana kasar ba ba a ɗinka turmi a ta, ba a shi turmin nan an faɗa bahaushe kuma in ya faɗa yana nufin wani adadi na yadiddika na atamfa to ka san dole waccan ake nufi sai ka sauka daga ma'ana ta asali sai ka yi tawili ka tsallaka zuwa ma'ana ta gaba in na ce yaron ku yanzu ya fara yin turmi to ina nufin na haƙori kenan tunda an san dai ɗan ƙaramin yaro ba zai zo ya sassaka turmi ba kuma ba mace bane balle a ce yayi atamfa ko wani abu to kun ga idan aka gagara tabbatar da ma'ana ta asali to dan ne za mu ki tabbatar wa da Allah abin da zai yi mu tabbatar masa da shi din kun ga mun koma babi na wasa kenan to sai aka ce yadullahi hannun Allah da yake kyauta da hannun mal'a a cike yake tab wannan a ciki akwai nuni akan cewa kakka ji tsoro duk abin da kake so tambayi Allah domin Allah bayarwa yake to ka iya tabbata ka ce to shi ma Allah da hannu yake bayarwa sai mu ce Allahu alam ba sani ba amma dai yayi mana magana ne manzara tawa ya sifanta Allah ne da irin yadda idan aka faɗa mana za mu gane mu dai mun sani idan za a bayan to mahallin bayarwa shine hannu kuma mu a mu 'yan adam mun san yadda ake bayarwa da hannu amma a yanayin haƙƙin Allah mun san yadda yake ba amma tunda maza Allah ya faɗa to watakila akwai wata siga ta Allah din wacce idan yayi hakan take nufi abinda ake so mu fahimta mu fahimci tabbatar da hannu ga Allah mu fahimci kyautar Allah mu fahimci yawan abin da Allah yake da shi an gani yadullahi hannun Allah mal'a a cike yake taf a cike yake taf sai ce la yaghiduha nafaqatun bayarwa ba ta sawa ya kace gaba ya zidu idan ruwan da ya fito ya tsatsafe ya zama ya bi ƙasa waƙila ya azubla ima ake wa ya sama'u aqli'i wa zibal ma Shi ne ziba bi ma'ana ruwan ya ya to kuma an ar kalmar a karewar abin da yake da yawa kabar an sifanta shi da ruwa saboda tarin yawansa kuma an sifanta shi da ruwa saboda ruwa in ya tashi janyewa yake gaba ɗaya ka shi karasa kuma ba yadda za ka yi ka dawo da shi saboda shi ba za ka matse ƙasar ya fito ba to shi ne sai aka ce la zai buha na faƙatun yawan bayarwa baya sawa ya kafe ko ya ragu a ra'aita a saha'an ha'allai yana kwararar da kyautar da take hannunsa da daddare saboda akwai wanda sai dare ya yi suke roƙo akwai wanda kuma a'a su da daddaren suke so a ba su wannan har kuma sannan yana kwaran yadda kyautar tasa da rana domin akwai wanda sai da rana suke samun dama su roƙa ko kuma a'a roƙon nasu da rana suke buƙatarsa a ta ka bani labari shin baka ga ma an faɗa irin yadda Allah yake bayarwa ba mundu khalaqa Allahu samawati wal arda tunda ya duniya fa innahu lam yaghir fi ma fi yadi har yanzu abin da yake hannunsa bai kare ba bai kafe ba qala wa qala yati arshuhu ala al ma'i al arshin sa yana kan ruwa wa bi yadihi al ukhra al mizan sannan hannun nan nasa ɗayan kagarar an ce yadullahi ko mal'a yadu ba hannu ɗaya ba kenan to hatta la tash'ur cewa hannun Allah ɗaya ne kaga wani zai iya ganin cewa kaman akwai na kasu da tawaya kenan to yana da wani hannun wa biyadihi al-ukhra ɗaya hannun nasa wannan ya nuna hannu nawa ne biyu ya kike Allahu alaihi sani ba to mu a 'yan adam hannunmu guda biyu ne kowanne kuma yana da suna ɗaya mai sunansa dama ɗaya kuma fa hagu to shi Allah ba shi da hagu saboda ba za a sama ya tabbatar yake cewa wakilta ya daihi minun duka hannayensa guda biyu dama ne domin hagu galibi ba a cika siffanta ta da alheri ba shi kuma Allah tsantsan alheri to shi yasa alam ba a ce wa biye biyar da yusra ba saboda ba shi da yusra ba shi ba isra ce da shi ba sai aka ce wa biyadihi al-ukhra a daya hannun kuma al-mizan akwai ma'auni yakhfidu wa yarfa'u yana wato ma'aunin nan yana yana yana sama kuma yana ƙasa ya sakko yayi ƙasa yakhfidu wa yarfa'u ya sakko yayi ƙasa to a nan mun yi magana a kan wa'arshihu alalma alhajji ibn hajar ake cewa yake cewa wa biyadi al'ukurar mizanu ya fi wa ya fa'u ai ya fi mizanu wa ya fa'u ha khattabi yake cewa al-mizanu matsalin walmuradu al-ismatu bainal halki wa ilayhin isharatu bi qawlihi yaqtidu wa yarfa'u imam al-khattabi a cikin sharhin sahih muslim yake cewa wato mizan din nan da aka ce misali ne abinda ake nufi shine abinda yake auna yadda yake mu'amalantar bayansa wani a bashi da yawa wani a bashi kaɗan wani a cika masa wani kuma saboda hikima ba za a cika masa ba saboda karamci da adalci da hikimar ubangiji subhanahu wata'ala a daudi kamar yadda ibn hajar ya nakalto yake cewa ma'anar mizan annahu qaddara al-ashiya'a wa waqataha wa haddadaha ma'ana abinda ake nufi da ma'auni shine Allah ya kaddara komai miliyan kaza zaka mallaka ko biliyan kaza ko triliyan kaza triliyan ai shine karshen kirga ko a duk duniya wa ikhtalafa ayi rufa'i fa indahu kwantraliyon da gangaliyon wa ma ila zalik <laughs> to za Allah zai faɗi abin da ka mallaka a duniya to ya kaddara abin da ka mallaka ya sanya lokacin mallaka saboda ka wato watan arzikinka sai ya kama sannan kai arziki sannan kuma wani tenuwarsa ita ma za ta kare ta arzikin kusan shi arziki in ma dai ya tafiya baka kana da kana nan a duniya kai ma ka ɗanɗana abin da ka taɓa ɗanɗana kafin ka same shi ko kuma abin da wasu ke ɗanɗana kai da yake sata su a cikin ko kuma ka tafi ka bar shi wasu su gada ko ya tafi ya baka ko ka tafi ka bar shi ko ku tafi tare domin akwai wanda sai ajalin ya zo sai kuma larura ta faɗo gaba ɗaya cinye abin da ya tara irin wa'annan wallahu ta'ala wa alayhi tukulan wato in ka lura sai ka ga wato ƴaƴan ma ba za su gaji abin da suka mallaka shi yasa da abin da ka samu kai kokari ka ribace shi kai amfani da shi a abin da zai sa ka samu lahira da kuma ka ci daɗin ka a duniya wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata sai aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kaska kuskura da dai wallahi kai arziki ka wahala domin Allah ya baka idan ka samu sauƙin rayuwa ka bauta wa Allah sai sutura mai kyau ka sa ka yi mutunci da kima a cikin mutane yi kokari a ga iyalanka fes-fes su ji daɗi yi kokari ka yi abin da za ka samu aljanna da kai da duk wani wanda yake kewaye da kai sannan kuma ba laifi in ka yi kokari ka yi tara duk abin da za ka bari din amma dai ka sani abin da ka amfana da shi shi ka mura da yawa dukiya an mutu an ta zama bala'i ga waɗanda aka bar wani da yawa kuma wa'azu sun taso musu gaji komai ba amma Allah ya musu arziki mafi yawancin ma da kagansu da arziki ba gadon su suka yi dan shi arzikin gado har can fashi ma ake bai suka zama wani abu duk da yana zama mun gani ai alasawa ai sun yi gadon arziki kuma ya zama wani abu ba su kaɗai ba kuma suna da yawa a nan kano wa biyadihi al-ukhra al-mizan yakhbidu wa yarfa'u wa yarfa'u ah, to sai ke cewa wa biyadihi al-ukhra alfaidu awil qabdu a wata ruwaya kenan to anan mahallin shahidi tabbatar da wa Allah hannu ko tunda dama ce ah, lima khalaqtu bi yadayya sunan babin kenan wanda kuma wannan tabbatarwa da Allah hannu aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa sabanin mu'tazila da kuma jahanniya. su suna ganin aka tabbatar da Allah hannu an kwatanta shi da mutum kenan kuma sun manta cewa wai mujarradin a ce mutum yana da abu Allah yana da abu baya nuna tashbihi in ba haka ba Allah ya tabbatar da kansa rayuwa kuma dan adam ma yana da rayuwa amma kowa ya san rayuwa ta Allah daban rayuwa ta dan adam daban saboda ba wani abu da yake kama da Allah dan haka an tabbatar da Allah zati kuma su ma alka'inatu suna da zati don haka sai mu tabbatar da Allah abin da duk ya tabbatar da kansa tare da tsarkake ubangiji subhanahu wataala gabaran dukkan abin da bai dace ba ala to wannan hadisin da Imam Bukhari ya kawo shi ya kawo shi anan ya kuma kawo shi a cikin kitabut tafsir a tafsir suratul hud babu qawlihi ta babu qawlihi ta'ala wa kana arshuhu 'ala al-ma'i ta hanyar Abu Hurairah ya kuma kashi a cikin kitabut tauhid a nan wajen kenan musulun kuma ya rauce shi a cikin kitabun zaka isnadin hadisin imam al-bukhari ya rauce shi ta hanyar abu yaman al-hakam ibn nabi qala haddathana shu'aib shine shu'aib ibn abi hamza al-himsi al al-qurashi al-amawi mawlahum قال عن أبي الزناد شيني عبد الله بن ذكوان القرشي sai kuma sai kuma anil a'arad shine abdurrahman ibn hurmuz almadani al'arad ya rasu 117 sai kuma an abi hurairata shine abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi Allah ya kare da a gare shi qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala وقال عمر ابن حمزة أوكي إمام البخاري أنا يكي سوى rawahu sa'idun an haka ne ko yake cewa wannan hadisin kuma sa'idu ya rawaice shi an malik duk da cewa wannan karin a wasu ɗin gaskiya babu wannan ƙarin rawahu sa'id an malik watakila shi ne sa'id ibn suwaid al-hadathani an malik ibn anas imamu darin hijira Allah ya ɗansa da rahama قال رحمه الله تعالى وقال عمر ابن حمزة سمعت سالما سمعت سالما يقول kenan قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تشيبا ونن shi ba باب ونن قال أو قال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض الحديث وانا ديشيني قال حدثنا مسدد قال سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن آه، عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والجبال على إسبع والشجر على إسبع والخلائق على إسبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبا to imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama sai ya kawo wannan hadisin wancan rawu sa'id ibn da na gaya muku sa'id ibn daud ne sa'id ibn daud ibn sa'id az-zambari al-madani wanda yake az ya zauna a garin baghdad sannan ya zo kasar ri an fi saninsa da azambari wasu kuma suna cewa sa'id ibn abi dawud ba ibn dawud ba ya rasu shekara ta 220 ah, Sadukun ne lahu manakir shi yasa imam al-bukhari bai kawo shi a cikin usul ba sai kashi makarunan bai zai saboda shi bukhari baya rawaito hadisin mutum sai ya zama amintacce sika to shi kuma wannan matsayinsa bai kai matsayin amintacce absolute amintacce ba shi saduku ne an ce sadukun shi ne wanda yana da ɗan yar matsala kaɗan a haddasa ba lalle ne ya haddasa abu daidai ba zai iya yin kuskure to kuma da aka ce lahu manakir yana rawaito in su hadisai da gaskiya ya kamata a tsaya a kalle su sukan saba wa hanyoyin da aka saba da suna hadisi to shi yasa bai kai ya zama shi kaɗai ya tsaya da kafarsa ya rawaito hadisin da za a iya kafa hujja da shi ba a buhari buhari zai iya kafa hujja da shi ne sa'id ibnu daud az-zambari kenan kuma wasu ma sun ce daga ƙarshe ya ɗan samu matsala ta ƙwaƙwalwa sai zama baya iya tantance hadisansa balma abdullahi bin nafi ya taɓa jingina masa ƙarya cewa kaban bai ji hadisi daga wajen imam malik ba an malik ibn anas shine imam darul hijra to wannan umar ibn hamza da imamu bukari ya faɗa shine umar ibn hamza ibn abdullah al-qurashi al-adawi al-madani umar jikan sayyidina umar ne babansa hamza ɗan abdullahi ɗan umar umar ibn hamza ya ce ya ji salim salim yayan babansa ne hamza ibn abdullahi bin umar to salim ibn abdullahi bin umar yayan hamza ne to ya ji yayan babansa baffansa kenan ya ji shi kuma daga abdullahi dan umar kakansa kenan anan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji irin wannan hadisi shi kuma abul yaman ya rawaito daga shu'aib al-zuhri anna qala akhbarani abu salamata abu salamata ibn ibn abdurrahman ibn auf Allah ya kare da a gare shi shi kuma ya ji abu hurairar ta Allah ya kare da a gare shi ya faɗi wannan hadisi a madadin al'aras a wancan hadisin wannan kuma sai aka rawaito daga abu salamata an an umara an abi hurairar ta radiyallahu anhu kun ga sai zama hadisin yana da hanyoyi ta rawaito shi ta ibn umar rawaito shi ta abu hurairar قال حدثنا مقدم ابن محمد مقدم ابن محمد بن يحيى بن عطاء الهلالي wanda yake sadukun ne ma wahim yana dan yin wahayi kaɗan shi yasa zaka ga hadisin an cika shi da kawo shawahi dan a tabbatar maka da cewa asalin ta ingantacce muqaddam shi yana yana yin wahayi kala haddathani anni alqasim ibn yahya alqasim ibn yahya ibn ata alhilali almuqaddami alwasiti ya rasu 197 kuma shi siƙa ne shi ba shi da matsala an ubaidullah ibn an ubaidullah shine ubaidullah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab shi kuma ya ji daga ubaidullah dan umar dan hafs dan asim dan umar ibn al-khattab jikan tattaba kullu da na umar ne Allah ya kare da alheri shi kuma ya ji na ce, maula abdullahi bin umar daga aidan umar allah ya kara yadda a gare shi duka dai wancan hadisi yana cewa allah maɗaukacin sarki zai danke a ranar alkiyama zai danke sammai da ƙasai wata kudu samawati biyamini gaba ɗaya samman allah zai kama su da hannunsa na dama sannan sai allah ya ce anan maliku ni ne kaɗai wanda ya mallaki wannan bigire da waɗanda suke cikin wannan bigire waye ya isa ce uffa almaliku a kuntan akwai abinda bature yake ta possession akwai kuma abinda bature yake ta ownership eh ownership ba akwai ownership akwai possession akwai bambanci tsakanin possession da ownership amma duka da hausa muna cewa mallaka lokacin da ka gina gida kai ke da ownership na gida amma in ka ba da haya a iya wannan tenuwar kai kake claiming title amma a dai iya wannan tenuwar wanda yake da possession na wannan gidan shine wanda ya biya ka kuɗi shi tenant wannan tenant din shi zai ba shi possession don haka kai a matsayinka na owner ya kana da restriction akwai abubuwan da doka ta tsara maka dole a iyanan za ka tsaya don haka shi kuma in ya ga dama in ɗakuna uku ne ya ɗau ɗaya ɗakin ya ba matarsa ɗaya ya ba 'ya'yansa ɗaya ko ɗaya ma ya bar shi na baƙi ne kuma ko kai ka zo in yi dama ba zai sauke ka ba kuma in ka tasa masa ƙafa ko farfajiyar ka shiga zai amounted ɗinka trespass shi kuma trespass to land is punishable offense is a tortious liability a ƙa'idar ta doka tot ne e, e, e, ka shigo wa mutum waje ba tare da ya ba ka izini ba ko da cewa kai ne landlord dole ne sai ka ne izinin sa sannan kashi saboda a lokacin shi ne da absolute possession na wannan wajen don haka shi yake da equitable right na na mallakar waje in ya ga dama ya rufe gidansa karfe 8 na bakai saka lokacin mai dan me zaka ke rufe mun kofar na karfe 8 ba tunda shine ya biya ka kuɗi haka ne ko wannan shine al-malik kenan wanda yake da possession ko gonar ka ka ba wani haya ko aro to a wannan tenuwar ta tenancy din shine yake da possession don haka in yi ga dama ma ya iya je ya haro ko ya je ya yi sassabe ko ya je wani abu na noma dai wannan ba ruwan tun da shi ke da mallakar wajen amma bai isa shi kuma ya ce su wannan gona na ma fasa bari kawai in gine ta ba tunda kuma ba shi ne mai ownership na wajen an gani to a duniya duk wani wanda Allah ya ba wani abu ya ba shi possession ne for the time" ya mallaki abinci zuwa ga tenant kamar tenancy ne we are all tenants muna claiming title ne saboda wannan privilege din da Allah ya ba mu wannan alfarmar da Allah ya ba ka wannan uban kasa kasa ta sace shine sarkin kasar shi ma a cikin jurisdiction din sa wata kila ya hakimi ya yanka wani waje ya kula da wajen shi ma a yi dagaci shi ma ya kula da wajen a yi mai unguwa ya kula da wajen ko ba haka ba ne sannan kuma da mai unguwa da hakimi da dagaci su kuma duk wanda aka yanka wa filoti su ma kuma suna da hurbi dole wanda yake da filoti ya gina shi ya yi komai shi ma yana da nasa title din da sauran to a duniya ya ka ce ina sarki sarakuna da yawa za su iya tashi haka ne amma suna sarauta ne a cikin duniyar Allah da aka waye mamallakin duniyar da abin da ke cikinta shi ne Allah to ranar alkiyama duka possession zai tashi zai koma absolute possession da ownership ya zama na Allah sauraka da farfajiyar da abin da yake cikin ta har wanda bai yadda ba yanzu yau reality fact wato halin da ake ciki zai wa da mutum cewa Allah ne yake da komai shi yasa zaka ga Allah shi almaliku ne kuma almaliku ne shi yasa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim qara'a asim wal kisai maliki yawmiddin wannan asim da kisai suna karanta maliki yawmiddin saboda quotation din nasa ne jumhur kuma ibn kathir da nafi da abu amr da ibn amir da hamza da khalaf da abu ja'far da yaqub dukkan su sun karanta maliki yawmiddin shine yake da ownership shi yasa idan ka zo mun jaye sai ayi alu baki in za a yi da hafsa ba alu ba alu baki ake ba alu da ake mun jaye lan jaye kaulatan an tashi wasu ya ce mun jaye da wasali sama shine ma ma ya ja alun ja ko sai lan jaye da kisra ita ce ni ko sai kaulatan da ni kasa shine ki malik maliki kenan idan za karanta da ruwayat hafsin an asim da ruwayat shu'ba an asim a haka zalika da ruwayat allai abul da kuma hisham ibn ammar kilahu ma'anin kisa'i haka dai ko ba lais abul haris ba ayyala kisa'i wa ya tuwa da yalla almajiran kisa'i hafsar duri ne ko anin kisa'i sai kuma lais abul a wannan ne ko ابن عامر الشامي وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك عبد الله طابا محللا هشام وعبد الله وهو كتابه بذكوان نعم ليس أبو الحارث لعاصم الكوفي ده حفظ الدوري الرواية حفظ الدوري كمينة الرواية عنوان عن أبي عمرو البطل فوق Abu عمرو البصري أفاض على يحيى اليزيدي سيفه فأصبح للعذب muallala معللا وفي الذكر da yazo shi hafsul duri din a kisa yace mun riga mun bare shi a baya yana ruwaya daga to ka tura kanka ma maliki yawmiddin to Allah zai ce malik ranar tawace wurin nawa ne madidin nawa ne da aka yasa gaba ɗaya danke samman a hannunsa gaba ɗaya da ƙasan a hannunsa na dama na wa ta'ala wannan a cikin hadisin nan shi ma akwai sabawa mu'tazila da jahmiya wajen tabbatarwa da Allah hannu kuma wannan shine abin da Buhari ke so ka fahimta a matsayinka na mumini ka yadda Allah yana da hannu amma irin wanda ya dace da Allah قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال سمع يحيى بن سعيد بن سفيان أن يحيى قال سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عزيزة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبى يهودي يزوج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبى يهودي يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم تو يا محمد من سامو أتشربه تيشيوا إن الله yumfiku samawati ala isdi gaba ɗaya waɗannan samman gaba ɗaya Allah zai rike su akan yatsa ɗaya me yatsa a abalu ba nuna wa ake ba faɗarsa ake ala ibrahim eh wani yanki ne na hannu wanda tabbi ba za mu iya bayanin yatsa da hausa ba ka ta ka ce da ɗan sakwata yatsa sai ka ƙare mishi bayani sau da shi ba haka yake cewa shi perception ɗinsa na yatsa yana ɗan bambanci da na shi yatsan da kake cewa shi kuma farce yake ce kai kuma farcen da kake cewa a saman yatsan yake ko ba haka bane shi kuma wannan ɗin yana kiranta yi fa, ai kusan fa ko kusan kumba ko to da haka an ce farce a hausa ana nufin shi abinda mu muke cewa yatsa ko ba ku taɓa ji ba ba ka ji waƙar mu ba da yake fadan irin wadan matsarci lokacin da suka yi rikici da tudu tsoho ya ce da shi da ya je gidan inuwa ya ce mugu na cizon harutta harutta jam'i na farce mugu na cizon harutta ya ake cizon farce to irin mu da haka sai mu ce mutum mai irin a ba haka ya kamata ba ga kwar ta ɗin take na ne haka ɗin ne haka abin bai masa da haka in baka da hausa sosai sai ka ce to ta yaya za a ci farce ai ba zai nuna alamar ta kai ba amma kaga da ya auna abin da ya auna bai samu ba zai ci ci a ka? to wannan hadisin yana tabbatarwa da Allah ya tsaka amma mutum ya ya tsan ubangiji yake ba Allahu a'lam kuma ba dole sai mun sani ba hikimar faɗa mana din dan mu tabbatar da Allah ya cika da kamala Allah ba shi da nafsu sai aka zabi wani abu aka tabbatar mana da shi dan mu yarda mu imani tambaya kuma akan ya yake shi kuma wannan bid'a ne wanda lallai gwamnati in ta musulunci ce ta ladabtar da wanda ta ga yana yin haka to cewa wai Allah zai haɗe sammai gaba ɗayansu a yatsa ɗaya ko a farce ɗaya wal aradina kasai ma gaba ɗayansu su ma gaba ɗayansu ala isbi'in a yatsa ɗaya Waljibala ala isbi'in duwatsu a yatsa ɗaya wal ala isbi'in wal ala isbi'in dukkansu a yatsa ɗaya sun mai kuma sai ce anal malik ni ne mamallaki komai na wani kowa da wani tas Allah ya tattare su a yatsa wannan ba yahudan yana hadar abin da ya samu ne a cikin littafin da mazala su zuwa ne fa zahika sai maza Allah ya yi a al'adance idan mutum ya zo ya kwaba ya faɗi kuskure murmushi ake masa ya ake masa Ya mai masa da martani ko a gyara masa amma idan mutum ya zo ya faɗa abu sai kuma kaga an yi murmushi me yake a ashe haka ne saboda haka wannan abin da ya yi a ubangiji subhanahu wata'ala manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya murmushi hatta badat nawajidu har sai da aka hango haƙoransa na gaba wayannan mutanen ba sa girmama na wata wata'ala irin yadda ya kamata a girmama na wata wata'ala ba sa ba wa ubangiji wata wata'ala cikin sunan tirmidhi cewa shi ba yahudan ya zo yace ya muhammad kun ga anan haka suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai masa ya abul qasim ya baban al qasim haka suke cewa idza wada Allahu samawati ala zi wal ardina ala zi wal ma'a ala zi wal jibala ala zi wa sa'ir al khalqi ala zi wa ashara abu ja'far yani ahada ruwatihi bi qinsarin awwalan ba taba hatta balagha al ibham yace in Allah ya do ya wannan a wannan hannun wannan a wannan hannun wannan a wannan har sai da ya kai karshen ibham kuma wannan ana ce masa me khinsar ko wannan ana kiransa me dinsar wannan ana kiransa me alwusfa wannan ana kiransa ne Asababa wannan fa al amma suna da suna da Hausa wannan ya sunansa eh dan kuri wannan ana kiransa ne tabbijab yanzu ba ku san sunayen eh, sunayen yatsunku da suke jikinku ba to Allah ya sauki eh na ba da assignment to aje a nemo <laughs> ina jin kamar na taɓa faɗa a nan na taɓa faɗa in ba a manta ba Allah ya kyauta to haka ya ce a wannan hadisin shi ma yana tabbatar mana da ubangiji subhanahu wataala yana da hannu wa ma qadarullah haqqa qadarihi tazo a qur'ani a gurare nawa a gurare biyu ta farko ita ce cikin suratul a'raf wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سيقوم بتسكين والشيء Hmm? وما قدر الله حق قدره في سورة الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تكاغا wannan ake nufi tunda ita ce take magana akan wal ardu jami'an qabdatuhu ai gaba Allah zai danke duniyar gaba da samman ma duka a hannunsa na dama amma bahaushe ya ɗauki wa maƙadarun ƙadarullah haka ƙadari ya ba ta fassararsa tasa ta bahaushe idan wani abu ya faru wanda ba a sosai ba wani ce dama wa maƙadarun ƙadarullah hakan ƙadari abinda yake nufi shi ne abinda Allah ya ƙaddara shi zai faru amma ba haka yake nufi ba ita aya tana nufin wa maƙadarun su yahudawa ba sa girmama ubangiji hatta ƙadari yadda ya kamata a girmama ubangiji gashi dai wal ardu jami'an qabadatuhu can kuma imamu tsabari ya rautu da sararin fihi da'af wazala sama ya ga wani maliki da ya cika cikinsa ya ci haram ya tara ƙiba ga ciki nan ya yi kade sai wazala sallama ya kalle shi ya ce masa an shudu kalla ina haɗa ka da Allah baka samu a cikin littafin ku ba da aka ce inna Allah ya karahul habar samin Allah baya son malamai wanda suka tara teɓa saboda cin haramun da karɓar kuɗin mutane kenan ko sai ce ma an anzalallahu ala bashar min shay Allah bai saukar da wani abu a kan wani mutum ba irin wannan sai Allah ya ce wa ba'adullah ka qadari ba sa girmama Allah yadda ya kawata in qalu ma an anzalallahu ala bashar min shay tun daga abin da suke cewa to kul man anzala alkitaba allazi a bihi Musa to tun da suka ce Allah bai saukar da komai ba to wai saukar da littafin da Allah ya saukarwa da Musa nuran wa hudan linnasi gashi haske ne da shari'a taj'alunahu qaratita amma sai kuka raba shi falle falle tubdunaha in ku ga magana za ta daidai da abin da kuke so sai ku fito da shi wato kuna kafira da yawa kuma kuna boyewa ba ku bari a gani wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma kun san a cikin littafin aka koya muku abinda in ba dan shi ba da ku da iyayenku duk ba ku sani ba waye ya saukar da wannan littafin in sun yi shiru kulillahu kace Allah ne ya saukar ثم ذرهم في صوبهم يلعبون qala rahimahullahu ta'ala imam al-bukhari yace qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id yake cewa wazada fihi fudayl ibn iyad an mansur ibn ibrahim an mansur an ibrahim an adilata an abdullah fadayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lahu kagar manzala sama ya gaskata abin da shi wannan habar din ya faɗa musaddad wannan shine ake cewa mai sunan aljanu ko sunansa musaddad ibnu musarhad ibn musarbal ibn mustaurid sunayensa haka kai wajen takwas da haka suke musaddad ibn musarbal ibn musarhad ibn mustaurid ibn waye waye haka dai sunansa <laughs> an ce wai sunan zaru <laughs> ana rukiyar harfin kunama da ita saboda irin sarƙaƙiyar da ke cikin sunansa Allah ya ji ƙarsa da rahama sika ne musaddad yana cikin rijalus sitta akwai yaron da naga an sa masa yaron abokinmu eh, yusha alhanafi na ce masa to kasan sunan ka yace ya sani yace to ka gaya mun yaya sunan yake ya kwajero min shi yace sunansa musaddad eh, shi shi wancan asalin musulman mai suna musaddad ibn musarhal ibn musarhal ibn musarbal ibn musawri bukhari ya rawaito hadisin sa da abu dawud da tirmizi da nasa'i ma'ana ashabu sunan ay ashabul kutubu sita illa musliman wa ibn majah kuma wannan sunayen duka dai ana rawaito su kuma ana faɗar su amma dai abin da ya fi tabbata musaddad ibn musarhal ibn musarbal ibn mustawrid shine ya fi tabbata ragowa kuma dukkan su ba su da ba tabbas akan cewa haka sunayen musaddad sifatun ne hafiz nisbarsa izuwa banu asad dan basara ne ya rasu 228 ya ce ya ji yahya ibn sa'id shine yahya ibn sa'id al-qattan ibn faruk al-qattan at-tamimi maulahum al-basri shi ba siƙatun ne mutsinun hafizun imamun ƙudwa min rijalis sitta an sufiyan shi ne sufiyan ibn sa'id ibn masruq al-sauri قال حدثني منصور وسليمان شيري منصور ابن المعتمر الكلب الكوفي السلمي ثقاني baya yana cikin mutanen da ba sa tadlisi وسليمان شين سليمان ابن مهران الكوفي أبو محمد الكاهلي الأعمش الله يجيك أنسى رحمة رسول تريد أربعين دير ثقة حافظ عارف بالقراءات سيدي لكنه يدلس واختلط بآخر مم. لم يختلط إلا أنه يدلس كان يدلس عن عبيدة ko kuma an ibrahim shine ibrahim ibn yazid an-nakhai al-kufi alaihi rahmatullah abu imran al-faqih al-alim al-imam as-sika sai dai kasirul irsal eh, ibrahim an-nakhai ya rasu ya rasu shekara ta 96 ko da bakwai an abidata shine abidata salmani abidata ibn amr asalmani salmani salmani Allah ya kansa da rahama sai ka ne hasis tabi'i mukhadram ya rasu 63 ko 72 an abdullah shine abdullah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib al-huzali al-kufi rahimahullahu ta'ala abu abdurrahman ibn mas'ud ya rasu shekara 32 ko da 3 yace fudail ibn iyab ibn mas'ud at-tamimi al-yarbu'i al-khurasani al abu ali ya rasu shekara ta 187 wanda da asali da rikakken dan fashi ne dan ta'adda amma wataran ya haura zai yi ta'addancin sa kawai sai ji ana karanta alam ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani zuciyarsu tarsana saboda ambatan Allah kawai sai ce yanzu lokaci yayi sai ya fasa sai da ya zama shine sayyidul mu'minina fi zamani saboda tsananin bautar Allah da kusanci zuwa ga Allah sa kakkare na mutum a farkon rayuwarsa baka san da me Allah zai cika masa ba sai da ta zai kwana yana kiyamun laili da aya ɗaya sana harunu rashid ya yi hajji sai ce da dogarinsa da allah ina so mu kewaya ka samun min wani malami na ji zuciyata ta ɗan tsauri a yi min wa'azi A je wajen wani je wajen wani sai an an gama ya ce ka ana bin ka bashi ya ce ga wannan kaji ya bashi suka fito ya ce kai an je wajen raja abu na hayawa mun je ni wallahi duk ban gamsu da wa'azin ba da Allah ka samu malami na Allah ya ce to mu tafi wajen Abu Ali Haruna Rashid ba wai shugaban kasa ba shugaban duk wani wanda yake rayuwa a lokacin musulman duniya shine shugaban aka je gidan Fudail bin Iyad yana to suka je suka kwankwasa suka kwankwasa sa'a suna kwankwasa kofa bai bude ba shi bai ma san ashe ana kwankwasa ba sai da suka kafa kunnan sun ka ji ashe sallah yake aya ɗaya kuma tun da yake a kuma ba wai kawai ayoyi yake ta mimitawa fa aka ba abuhun ala ba abin ya ta sa'alun kalu inna kunna kabulu fi ahlina mushkiƙin kamar na allahu alaina wa kana azabar samun inna kunna min kabulu na da'u ina huwal barin rahim sai sake mimitawa sai ya fashe da kuka haka yake sai da suka gaji da buga kofar amirul muhi na fa da shi da chief security dinsa adc dinsa sai ce shi adc din chief security ya leka ce kai wani irin gagararren mutum ne amirul mu sai maza maza ya idar da sallar da ya ji alama ana wannan bukun da ƙarfi sai zai tsaya ce waye sai ce amirul na ne ya zo haruna rashid ne ya zo Ya ai ban aika ya zo ba ban ce ya zo ba ba wani ba ni da wani abu da zamu da shi sai ce ka bude ya gari za a ta lokaci ko je ci gaba da sallar suka yi ta jira suka yi ta jira suka yi ta jira har sai da wani mutumin ya leka ce wani irin mutum ne kai ne to ai dai tunda kai musulmi ne ka san akwai haƙƙin mubaya'a da kai masa to amir muna yana baka umarni ka bude kofa sai ce eh na sa akwai haƙƙin mu baya amma musulunci ya hana musulmi ya kaskantar da kansa eh, me zai me annace da ni na ce da shi ya zo ne ni na taɓa zuwa gunsa ne ina ruwa na da shi yace to bude sai ya bude da ya bude ma suka shiga suna ta saboda duhu ba fitila ma a dake suna ta neman inda yake kawai sai hannunsa ya fada kan tinyar yana cikin abin sai hannun fudai eh, hannun haruna shi sai ya fada kan cinyar fudai sai fudal ya ce awwa yadun na'ima launa jasminan na ka ji hannun manya sai dai matsalar da wuya ya tsira daga wuta kawai sai haruna shi ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka saboda an fara tsorata shi tun anan sai ce da allah ka yi min wa'azi ya yi wa'azin ya wa'azin ya wa'azin ya kuka haruna rashi ya kuka sai ce da allah to ala gafarta malam za mu tafi ko ba akwai ana bin ka bashi ne in ce kwarai da gaske ana bina ba su suka shi to alhamdulillah muna so mu ji nawa ne dan kar ma a tafi ba a biya masa gaba daya ba ke ce bashin da ubangiji yake bina mana iya bashin godiya ma ya ishe ni da ba zan iya biya ba ya ba wannan nake nufi ba ina nufin kuɗi ya amma dai ban taɓa ganin mutumin da ya zarafi na irin ka na taɓa neman bukata a wajen ka balle har ka ce kana so ka taimaka min ni yanzu ka zo in taimake ka in haɗa ka da Allah kai kuma ka haɗa da ƙazantar duniya sai ku yangarsa ta ji suna ta mutu suna ta mutu ta fito ta ce bayan Allah ita ba ba ta san wani amirin mumini ba kamar kai ne ya ce shugaban ƙasa tinubu ya zo daga shi sai mai abin nan ɗinka yana dan Allah ka taimaka nawa ake bin ka mai kake buƙata haitin kana faɗar na hankali ma zai ka zo kana faɗar wannan hankali ne ta ce kun zo kun takura wa bawan Allah nan ya daɗe ban ga yana ɓata lokacinsa ba kamar yanzu Ya Allah ku tashi ku fita ta kore su haka suka kwashi ina su ina su har sun fita sai mata kobel ta zo ta ce kayi mana bakin ciki ba mu da abinci ba mu da kaza sai karam suka ji matar tana faɗa to ku ya kuri ga abubuwa na mutu ga littattafai na ya sai suka yi bazu suka dawo suka kwakwasa aka bude suka ce to wai watakila kamar suna jin shi bai san babu abincin nan ba suka yi juyin duniyar nan da suka yi musu banza ya ci gaba da sallarsa haka suka haƙura suka fita al-fudayl ibn iyam abu ali allah allah ji ƙasa da rahama amma wannan abin da ya ba wai wajibi ne kowane malami haka zai ba fa don gaskiya mu yanzu ka kama mana karɓa zani <laughs> <laughs> al-yarbu'i at-tamimi Allah ya tsansa da rahama ya rasu shekara ta 187 bayan Allah na garke قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عدي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت القمة يقول قال عبد الله جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إثب والأرضين على إثب والشجر والثرى على إثب الثرى شيني قساتات الثرى كرتشن كسا والخلائق على اسبع ثم يقول انا الملك انا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأه وما قدر الله حق قدره تو wannan irin wancan hadisin ne wannan sai zama mun kawo karshen wannan hadisi mun kawo karshen wannan babi babu qaulullahi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya kuma mun zo karshen hadisi na 7700 da ɗari hudu da goma sha biyar in Allah ya daya za mu shiga babi na ishirin hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da goma sha shida abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana insha Allah gobe za mu kuma karatun almuwatta ta Imam Malik ibn Anas a masallacin Gwammaja na tsawon hutun da muka yi na bayan azumi insha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh